kallon shirye-shiryen gidan talabijin na farin wata shakalo assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridu shirin sharhin jaridu shi ne da yake ɗauko wasu daga cikin labarai a cikin jaridunmu domin mu tattauna a fashin baki da bakin da muka gayyato a yau a cikin shirin namu muna tare da sudes musa kamba tare da shi za mu tattauna a fashin baki a cikin shirin namu muna maka barka da shigowa da fatan an tashi lafiya ku to masha Allah bari mu fara daukan wannan labarin da ya fito a cikin jaridunmu na gida Najeriya inda wato hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce hawa farashi ya karu a Najeriya da kaso 34.99 wanda wannan hukuma ta kara da cewa idan aka kwatanta da watannin baya lallai fa hauhawar farashin nan ya ƙaru sosai kuma wannan ya biyo bayan janye tallafin da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi a lokacin da ya hau kan karagan mulki kuma kayayyakin abinci da suka fi tada hankali shine irin su dankali da kuma dankalin hausa da shinkafa da masara da dai abubuwan da al'umma suke yawan aiwatar da shi na yau da kullum kana ga a daidai wannan bangaren ita gwamnatin tarayya wani mataki ne kamata ɗauka dangarin ta dakile wannan hawan farashi na kayan abinci domin 'yan ƙasa su samu su sakaka kuma su samu abin da su ringa saya cikin sarki. to abinda zan iya faɗi a cikin wannan jawabi saboda in ce dukan mu muna cikin wannan hali saboda kaga ita rayuwa duk abin da za ka yi aka ce abin da za ka soma kanka ka soma da uwanka shi hmm. so kaga gwamnati ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta duba al'ummata sannan kuma yanayin harawan farashi yadda abubuwa suke hafawa ko da yaushe yau za ka je siya abu a kasuwa ka je sayan shi dubu ɗaya yau gobe ka je kasuwa an ce ma dubu goma to ya za ka yi babu yadda za ka yi in ba wai gwamnatin nan ba ne wanda gwamnatin ƙasan ku wanda kuke takama da ita wanda kuke ji da ita kuna tunanin za ta yi muku komai za ta kare muku hakkin ku tunda aikinta ne kuma amfanin ta ne ya kamata a ce ai tawaiwai irin wa'annan abubuwan tana duba al'ummanta sannan yadda al'ummanta suke kuka da irin musamman ma a ce irin wannan lokacin ko mu ce wannan shekarar da muka shiga na 2024 gaskiya tun da aka haife ni ma zan iya cewa ban taba shiga cikin irin yanayi irin wannan lokacin ba saboda ai akwai shugabanni da dama waɗanda duk sun yi mulkin kuma duk mun ga yanayin abin nasu amma menene muna tunanin cewa wannan gwamnatin da za ta zo ita ce wadda za ta taimaka ma al'umma wanda za ta taimaka mana mu ga eh, mun fita daga cikin irin wa'annan kangin sai kuma a ce yau ita wannan gwamnatin da muke kuka da ita mm. muke tunanin cewa za ta taimaka mana kuma ita ce take ƙara maida mu cikin irin wa'annan yanayin to muna kira da gwamnati ya kamata a ce su duk wanda ke cikin gwamnati ji tsoron Allah da irin wa'annan abubuwan saboda menene talakawa mutane na nan suna mutuwa yunwa kadai ya ishe ya kashe ka yanzu ba sai an sace ka ba a da ah, idan ka duba ai ko da yaushe mun tashi korafi za ka ji muna gwamnatin tarayya kuma mun san kowace jiha tana da gwamnoninta da kuma 'yan majalisu akwai 'yan majalisan tarayya akwai kuma 'yan su wato na sanatoci kenan wato 'yan majalisu masu wakiltan su wannan jihohi haka zalika idan muka dawo akwai 'yan majalisa na jiha ita ma wanda suke wakilta me yasa al'umma ko da yaushe ba sa kallon su wa'annan 'yan majalisu da kuma gwamnonin da suke jihohin su, sun fa ɗaura alhaki ne kawai ga ita gwamnatin tarayya kawai to abin da zan iya faɗi a nan shine abin da yasa kake ganin al'umma suna ɗaukan kukansu suna ba wa gwamnatin tarayya saboda ita ce number one ta farko wanda a ce yanzu idan gwamnati tarayya za ta tashi ta kafa doka wanda dokan da za ta sa a wannan dokan duk wanda ya taka mata doka ko labari ta ji ko menene ta ji akan shi wannan to a hukunta shi to inda ya gwamnati ba tashi ta tashi tsaye ta yi irin wa'annan abubuwan ba to gaskiya ina ganin eh, duk wasu ministoci da wasu menene da za mu kira duk wannan su 'yan kala ne saboda me yasa za mu ce 'yan kala ne ai duk abin da kake ganin cewa idan ka wanda kayi kayi bukaci banza hmm. saboda babu wanda ya sai taka ka hmm. ko kuma babu wanda ya sai dakatar da kai a cikin irin wannan abubuwan hmm. to duk wanda ya samu wannan irin wannan dama ai zai yi abin da yake so amma in a ce wannan gwamnatin ta fito kaga kamar yanzu yadda ake cewa kayan masarufi sun yi tsada a kasuwa yau a ce gwamnati ta tashi ta yi noma ko ta shigo da abinci cikin kasarta sannan ta ɗora farashinta sannan ta bi duk wani mai sai da kayan masarufi hmm. da ke cikin ƙasarta hmm. idan ta bashi farashi inda har ya tsallake wannan farashin nata to sannan zai haɗu da hukuncin da zai afka da shi hmm. saboda me yasa muka ce haka kaga yanzu abinda da zamu yi la'akari da shi kamar mu ce kasar Nijar a misali kasan ƙetare wannan makotan mu Nijar idan ka shiga kasar Nijar ai Nijar suna da farashi baka ishe ka shiga da abinci ka ce wai kai ka sa naka farashin ba wanda ya na gwamnati mm. in dai har ka sa farashin ka wanda ya na gwamnati to gwamnatin ƙasa sai ta kama ka ta hukunta ka mm. to me zai hana mu ma Najeriya mai koyi da irin wa'annan ƙasashen wa'anda suke irin wannan abin wanda za su sa farashi a ƙasarsu wanda za su taimaka ma al'ummarsu shi yasa kake ganin ko da yaushe zaka shiga zaka ga al'ummarsu suna cikin jin daɗi suna cikin walwala suna cikin farin ciki ba sa kuka da shugabanninsu saboda menene adalci to mu ma muna kira ga shugabannin mu su ma su zuciya sannan kuma su kishi su koyi da irin wa'annan shugabannin wanda suke kishi da kasar su na ji kada kayi maganan akan shigo da kayan abinci sai na ga ta ma gwamnatin tarayya kwanan nan ta yi maganan cewa za a ɗage wato za a ringa shigo da kayan abinci cikin ƙasa najeriya ba tare da an biya kuɗin haraji ba ita yunkurin da ita gwamnatin tarayya kenan ta yi sannan kuma ta ƙara rarraban taki ga kowane jiha kowace jiha an ba ta wato akalla motoci 60 kowane gwamna aka ba shi sannan kuma su 'yan majalisa na sanatoci wato 'yan majalisa an ba su motoci guda biyu wanda su raba al'ummansu su kuma 'yan majalisa na tarayya su kuma an ba su motoci guda ɗaya al'umma za su ce a nan gwamnatin tarayya ta yi yunkuro domin tallafa musu a sauƙaƙa halin da ake ciki amma su a su ɓangaren gwamnoni kana gabar irin rawa ya kamata su taka don ganin su ma sun taimaka ma 'yan kasansu da kuma 'yan jihohinsu dai domin a sauƙaƙa irin wannan hawan farashin da ke addaban ɗin ƙasa. to kaga yanzu kamar abin da za mu iya cewa kenan za mu ce kamar gwamnati yanzu tana son ta nuna ma al'umma cewa ta canza kenan hmm. kuma sannan tana nuna al'umma cewa ta tashi yanzu tana so ta yi ma al'umma aiki kuma tana so ta tallafa ma al'umma hmm. to in dai har hakan gaskiya ne to ya kamata a ce gwamnoni hmm. da muke takama da su a najeriya hmm. su ma su koyi da irin wannan abu da gwamnatin tarayya za ta yi wanda idan suka tallafa mata suka dafa to in allah ya so ya yadda ina sa ran cewa najeriya mu ma sai mun dawo ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin jin daɗin rayuwa waɗanda suka fito daga cikin wuta a misali a ce an sa ka a cikin wuta kuma sai aka ciro ka aka sa ka cikin ruwa kaga ai an taimake ka to Allah ubangiji ya sa mu da muke takama da su sannan kuma da da shugabanninmu wanda suke cikin gwamnati su gane cewa wannan harkar da wannan abubuwan nan kayan masarufin nan da Eh, kayan noma za mu ce tunda hmm. taki ne a eh, wanda taki ne wanda gwamnati za ta wanda za a shigo da su za a shigo da su kayayyakin abinci ne irin abin da ya da alkama shinkafa da masara hmm. su ne kaga za a shigo da su za a rinka an dai za ka shigo da kayan za a shigo ne wato ba tare da an rinka biyan kuɗin haraji ba kaga da za a shigo da kaya da kasashen ƙetare ana sai ka biya kuɗin haraji to amma yanzu an ware kusan na kwana 150 in ka kirga kwana 150 kusan wato kusan wajen wata biyar kenan mm. sun yi ne domin a shigo da kayayyakin abincin saboda ƙasa yanzu ta riga ta ra'ayi ta kamar ta kama da wuta al'umma suna cikin mawuyacin hali an samu kayayyakin abincin ya yi tashin goron zabe da ba taɓa ganin irin shi ba yasa suka ce to bari a shigo da kayayyakin abincin ba tare da ana biyan kuɗin haraji ba ta ta ɓangaren gwamnatin tarayya kenan shine muke nema ita gwamnatin jihohi su ma ya kamata su yi wani yunkuri domin ka ganin gwamnatin tarayya ta fito da nata bangaren su ma nasu bangaren gwamnatin jihohi ya kamata su fito da nasu bangarorin domin su kara tallafawa a samu a fita daga cikin wannan kangin alhamdulillah to kaga kamar yadda ka faɗi ka ce eh, gwamnati ta ba da daman cewa za ta ba da eh, kwana ashirin da kwana ɗari da hamsin ko? ɗari da hamsin zai kama kusan wajen wata biyar kenan yawwa mm. to kaga ta ba da wannan lokacin cewa a dinga shigo da kaya ba tare da an biya kudin haraji hmm. na ƙasa ba hmm. to ai irin abin da muke bukata kenan to kaga yanzu gwamnati kenan tana da daman da cewa wannan kayan da za a shigo da shi ai ta san yadda kayan yake hmm. a waje kuma aka shigo da shi da abin da ya kamata a ce an sai da al'umma wanda al'umman ƙasa za su amfana da shi to idan gwamnati ta yi wannan kuma sannan ta sa wannan dokar to in Allah ya soya yadda za ka ga canji sannan kuma al'umma su kuma za su ji daɗi saboda menene a abin da aka daɗe ana nema kenan sannan su kuma eh, ƙananan eh, gwamnatin jawoyi hmm. so ya kamata a ce su koyi da irin waɗannan abubuwan sannan kuma su tallafa ma gwamnati hmm. saboda menene yanzu ba tare da haɗin kansa ba hmm. sannan ba tare da taimakonsu ba babu yadda za yi a ce gwamnati ta tashi saboda yanzu a ce eh, gwamnoni yau a ce wannan gwamnan ya ba da gudunmuwa kaza wancan gwamnan ya kawo gudunmuwan shi wannan gwamnan ya kawo gudunmuwan shi to in allah ya soya da aka hada irin wa'annan abubuwan to in allah ya soya da najeriya talakawa za su ji daɗin rayuwa sannan kuma duk me ke kawo wannan eh, wannan tashin hankalin duk kayan masarufi ne hmm. yasa komai ya hawa hmm. yanzu talaka ba zai iya siyan kaya da kuɗi ya siya ya sa tufafi a jikin shi ba hmm. saboda menene komai ya yi tsada hmm. komai ya yi sama to amma menene sai gwamnati ta tsaya ta duba ta gani to ta ina ne ya kamata a ce ta taimaka ma al'ummanta kuma ta ina ne ya kamata a ce ta taimaka ma talakawanta ta ta bullo da wannan tsarin kenan hmm. to muna sa ran in Allah ya so da wannan tsarin da aka fito da shi har in har zai aiki to muna sa ran su ma eh, ƙananan hukumomi su ma su koyi da irin wannan kuma sannan su tallafa ma al'umma to Allah ya soya da talakawa za su ji daɗin rayuwa to muna sa ran gwamnati da ta ƙara jajircewa sannan ta ƙara dubawa ta gani ta ƙara hangawa ta ga menene matsalan ta don ta magance musu Allah ya ba su ikon biya amin bari mu je kan wannan labarin inda mun san ƙanin hukumomi kamar an fara sake musu mara tunda wannan ƙara da aka shigar kan ana so kana hukumomi a ringa ba su kudinsu ta cikin asusunsu ba tare da asusun bai daya na gwamnoni ba wannan duka kamar ta fara aiki tun da yanzu kuma akwai wuta maganganu da ya fito wanda ake cewa duk wata jiha da bata gudanar da zaɓuɓɓuka ba na kana hukumomi kar a saka mata wato wannan kuɗi na kana hukumomi har sai an gudanar da wannan zaɓuɓɓuka kwatsar sai muka ji ta jihar adamawa ma har ta fara wannan zaɓe an yi wannan zaɓe wanda aka ga an gudanar da zaɓuɓɓuka to yanzu dai akwai maganar da ake cewa akwai kamar akwai rina aka ba wani suna ganin idan aka ce yanzu ita ba a kanon hukumomi zaɓukansu zai ringa zama a cikin jihohi ne ba a gwamnatin tarayya ba kamar yadda ake yin zaɓe na bai ɗayan an tashi duka tun tunda zaɓuɓɓuka ana yi ne wato a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba gwamnatin jihohi ba wani suna ganin idan aka yi hakan kamar a ce an sare a maciji ne ba a sare kan shi ba kai ya ka ga wannan ta wani hanga kawai fuska ta kalla wannan yunkuri da ake yi a raba ita gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi to abin da zan iya faɗi a wannan abu shi kaga ita gwamnatin jihohi a misali yadda muke ganin abubuwa suna suna wakana mm. tunda kullum cikin zaɓen muke yau za ka ji an ce jiha eh, an yi zaɓe eh, jihar da take lidin ko jihar da take sama mm. gwamnati da take sama mm. ita ce za ta ƙara mamaye ko'ina a ce ita wannan gwamnatin ita ce ta mamaye ko'ina to ai abun a tsaya a duba ne a gani saboda menene idan mutane ba su yi yunkuri sun nuna damuwarsu akan irin wa'ina abubuwan ba to ta ya za a gyara ai kaga babu hanyar da za a bi a gyara to shi yasa kake ganin ai ake son da a kwace wannan abun da ya dawo hannun eh, eh, eh, hukuma ta gwamnati tarayya inec yawwa to ai abin da ya kamata kenan mm. dama su tun da wuri ya kamata a ce ai idan su ya buɗe mm. saboda menene kun sa an san da cewa duk mazaɓa da za a yi zaɓe ko duk inda aka aji akwati wadda za a yi zaɓe za ka samu akwai eh, eh, eh, kowane ƙungiya a ce suna da wa'inda suke suke tallafa musu sannan wa'inda suka sa kamar idan suke na hmm. a wuri hmm. to duk wannan abubuwan ni ina ganin kamar duk shirme ne hmm. saboda menene ai an samu ci gaba a ko'ina yanzu idan za je kasashen waje za ka je ka gani za ga yadda suke voting yadda suke zaɓe ba tare da zaɓen takarda ba hmm. zaɓe ne ake yi na wanda idan ka sa hannunka ka dangwala akan na'ura wanda ya riga ya tafi kenan wanda shaidan wannan hannun naka ne wanda ba za ka ƙarin irin wannan shaidan ba har sai irin wannan lokacin ya zagayo hmm. to kana ganin cewa idan najeriya ta kawo irin wannan ta kawo irin wannan a ƙasanta kaga ai ba karamin ci gaba muka samu ba hmm. to yau a ce muna zaɓe an kwashi akwati an tafi da akwati ba mu san ina aka yi wani hanya aka bi da wannan akwatin ba ai hmm. najeriya muke hmm. babu wanda za ka kalla a najeriya ka ce yau wannan ya fi wannan gaskiya sai dai wanda ya fi wani tsoron allah amma ba za ka kalla mutum ba ka ce wannan shine zai ma gaskiya ko kuma wannan shine zai ma kaza kawai mu muna kira da gwamnati da ya kamata a ce ta tsaya ta duba ta ga abin da ya dace kenan kamar bangaren su jihohin eh. ya zama na cewa ita karamar hukuma da ita ma a ringa yin zaɓinta zuwa gwamnatin tarayya kamar da yadda ake zaɓuka a najeriya ba wai kawai a ce an bai wa su jihohi su da su ringa wato da su ringa yin zaɓuka na ƙananan hukumomi kenan mm. haka yake mm. saboda to ai da za ka zaka tsaya kai la'akari da shi in ba hakan suka yi ba babu yadda za a ce duk zaben da za yi duk zaben da za a yi sai abin da ita wannan gwamnatin ta so a yi shi za a yi to yanzu bari mu kan wannan labarin da cikin jihar rivers wanda mun san akwai tarka-tarka da ta daɗe tana faruwa a cikin jihar musamman tsakanin shi wannan gwamna mai ci fubura da kuma tsohon gwamnan jihar da shi ne yanzu ministan babban tarayya abuja wato nesin wike wanda mun san irin badakala da kuma abubuwan da ka faruwa a cikin jihohin to yanzu dai 'yan majalisar jihohin su ba ma shi gwamnan jihar cewa sun ba shi wato kwanaki guda bakwai ne kawai ya fito ya yi bayani akan kasafin kuɗin da aka yi na budget wato na shekarar 2024 wanda sun ba shi sati guda ne kawai har satin nan yanzu wa'adin satin ya ƙare to a ciki akwai wani sanata wanda ya kira shi karimi wanda ya yi magana a kai wato ɗan majalisa kenan a ciki yadda yake maganin cewa ya dauko motion ɗin idan har shi gwamna bai fito ya ba da bahasin wannan wato budget da aka yi na wannan shekaran ba to shawarar da ya bari shine a dakatar da wato kudin shiga ya ma daina kudin raga revenue da ake tarawa kada shi gwamnan jihar kada a bashi dama ya ringa dauka ya amfani da shi kana ganin wannan yunkuri da suka yi zai iya haifar da ɗa mai ido ko kuma a'a kana ganin zai iya kawo ma ita jihar ta rivers ci gaba don ganin shi gwamnan ya fito ya musu bayani kasafin kuɗin da aka yi na wannan shekara da mai da mai aka yi domin ya zo ya musu bayani ko kuma ya kai wata fuska kake kallon wannan bayanin alhamdulillah ai kullum kiran mu da ah, da gwamnati shine gwamnati ya kamata a ce tana tashi hmm. tana waiwayan al'ummanta tana ganin irin halin da al'ummanta suke ciki to kaga abin da za mu iya cewa a nan shine kaga gwamnati tana son ta nuna mana cewa kenan yanzu ta fara aikinta wanda wanda talakawa suke kuka akan shi kenan hmm. saboda me yasa zamu mu ce haka kaga ai ya kamata a ce ana bin duk wasu ƙananan hukumomi hmm. ana bin su ana ana challenging nasu akan kasafin kuɗaɗe hmm. yau a ce an yi budget na abu kaza yau a ce an yi budget na wannan an yi budget budget to budget na menene hmm. ai duk abin da aka ce an yi budget din shi ya kamata a ce a gan shi hmm. sannan kuma a ga alaman shi a tabbatar da cewa wannan kuɗin nan da ya fita ga abin da aka yi shi saboda idan al'umma ba su san inda kuɗaɗen jihar su take eh, suke tafiya ba to ta ya za a ce sun ji daɗi a rayuwarsu ai babu jin daɗi a rayuwa saboda menene kamar yanzu a misali a ce muna eh, rayuwa hmm. amma menene ba mu san menene muka dusa ba kawai ina tafiya ne yanzu amma ban san inda zan je ba hmm. to haka muke a Najeriya kullum tafiya muke amma ba mu san inda za mu je ba ba mu san ina ne makafan mu inda za mu zauna ba to amma kamar shi wannan jihar Rivers ne hmm. magana suke cewa su yunkurin hana shi wato cire kuɗi a cikin wannan asusu kana ga to in aka biya ka ta wace hanya za a bi a tafiyar da ita ayyukan jihar da dai a cewar su dole sai ya fito ya musu bayani tunda sun ba shi wa'adin sati guda ne kuma wa'adin ya kare idan har fito ya yi bayani ba ta su hana shi kashe kuɗin gabaki ɗaya na jawon aiwatar da ayyukan da za a yi a cikin jawon kana ga wannan ba zai iya jawo ma talakawan jihar wani tsaiko ko kuwa to ai talakawa ne ya kamata a ce su sun ma tashi sun taimaka ma kansu akan irin wannan don su san ya ake yi ya kudaden nan nasu wanda ake cewa ana fiddawa ina yake zuwa saboda menene ya za a ce ina da gaskiya ni ne fa aka tambaye ni fa da gaskiya ta fa aka ce min ina ne aka bani amanan nan ai amana ce aka bani aka ce an bani amanan nan to ina ne na kai ta sai in tsaya kuma ina inda inda kaga ai wannan din labari ne an tambaye ni ina ne ne abu in ina da gaskiya zan fito zan yi bayani zan ma al'umma bayani ga inda na sa gaba ba sai na tada wani hatsaniya ba ko kuma na tada wani tashi hankali na rayuwa muna kira da irin wannan gwamnonin da wanda gwamnati idan gwamnati ta waiwaye su tana bukatar irin wasu information da su taimaka su dinga ba da information da wuri hmm. saboda menene wannan rashin ba da information din nan da wuri shine ke haifar da wasu matsaloli sannan za ka ga a ƙasa a jiha eh, an samu damuwa a ce ai eh, an tsaye da eh, gwamna wane kaza an yi samu saboda matsalan kaza ko an yi kaza akan wasu abubuwa to ya kamata a ce gwamnati da ta tsaya ta duba ta akan irin wannan abubuwa sannan kuma ta daina barin irin tanzoma yana tashi a cikin ƙasa saboda irin wannan bala'in saboda yanzu shi an hura mai wuta shi kuma zai hura mu talakawa wuta to ya kamata a ce irin wayannan abubuwan da gwamnati ta tsaya tana dubawa sannan kuma su gwamnoni da su dinga ba da haɗin kai a irin wayannan abubuwan saboda sai da haɗin kansu ne wasannan za a samu ci gaban ƙasa su ne ƙasan idan babu su babu ƙasa dole ne shugaban ƙasa ya tafi da gwamnoni mm. gwamnoni dole ne su tafi da shugaban ƙasa mm. to in har ba a samu wannan eh, haɗin kan to kaga a itar eh, mu kuma to za mu ce na baya mu kuma sai ya kenan bari mu je kan wani labarin a gurguje inda wani dan majalisa yake maganar cewa gwamnatin tarayya tana rasa akalla biliyan tara akan masu haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba wanda a ka'ida ya kamata ce duk inda a haƙo ma'adanai sai an yi rajista da ita gwamnatin tarayya kafin ta baka dama ka je ka haƙo ma'adanai in ka haƙo su ka ware ma ita gwamnatin tarayya nata kafin kai ma ka cire kana ga anan bangaren wani mataki ne ta gwamnatin tarayya ya kamata ta bi duk da duk magana da muke ko da shi ana magana kan man fetur kuma an ce najeriya allah albarkace kasanmu da ma'adanan kasa da yawa sai kuma gashi ana samun wasu kawai za su shigo su fara tono cikin ma'adanan wanda arziki na da ni da kai amma za su shiga su kwashe ma'adanan su je sayar ita gwamnati ba ta amfana da komai ba wani mataki ne ta gwamnati ya kamata ta bi don ganin ta kawo mutanen da za a rinka bi suna tonon ma'adanan nan akan ka'ida kuma ana samun kuɗin shiga don ganin an tallafa ma ƙasan baki ɗaya. to abin da zan iya faɗi a nan shine kaga gwamnati ta wani gefen zamu ce tana da laifi da yawa menene laifinta shine duk ƙasar da ba ta da doka to kowa fa zai zo ya mulke ta saboda duk wanda ya shigo na shigo ne na zo na same ku kuna kuka kuna neman abu sai ni kuma abin nan da kuke nema ni ko ina da shi wanda zan ba ku ya wadatar da ku ni ma in wadata wanda ba zai taɓa karewa ba a hannuna to na shigo ya, ya, ya mai zan zama kenan ni ba ɗan ƙasa ba amma menene na shigo ƙasar ku kaga dole zan mulke ku dole duk abin da na ku yi min za ku yi abin da nake bukata za ku kawo to a ce gwamnati tana dakatar da irin wa'annan mutanen sannan tana duba irin wa'annan ma'adanan nata wanda za ta je ta kafa ta ɗauki ma'aikata sannan kuma a shigo da kayan aiki na musamman wa'anda ya kamata a ce ana aiki da su ba tare da mutane sun rasa rayukansu ba saboda yanzu menene kai ne ka je kana ginan ma'adanai na ƙasa wanda ba tare da bin ka'ida ba ma a misali sai dai ka a waye gari ka ji an ce mutane kaza kasa ya rufe da su hmm. ko kuma mutane kaza a muna ganin ga kasashen ƙetare nan da dama hmm. wasu inda suke haƙan ma'adanai hmm. za ka ga inda suke haƙan ma'adanan cikin kwanciyar hankali ba tare da tashi hankali ba ba tare da komai ba to don why not mu ma ba za mu iya koyi da irin wa'annan ba a ce gwamnati tana shigo da irin ma'adananta sannan kuma duk wanda ya shigo jihata ya shigo ba tare da ka'ida ba to ya kamata a ce gwamnatin tarayya tana binciken irin wannan saboda in dai har ba a bincike to ƙasar nan gaskiya ba za ta taɓa gyaruwa ba mu kuma ba abin da muke fata kenan ba muna fata a ce gwamnati ta gyara mana ƙasa muna jin daɗi kamar irin sauran jihohi sauran ƙasashen ƙetare wanda muke kallo suna jin daɗin rayuwarsu to why not mu ma gwamnatin mu ba za ta iya taimaka mana irin wannan ba to Allah ubangiji ya sa gwamnati ta gane sannan ta dinga bin irin wa'annan guraren nata ba wai za ta je ta bi mutane ba ne a ji ana kashe mutane ko ko ana menene a'a a bi mutane a hankali a lallaba su kowa mai fahimta ne babu wanda baya fahimta a rayuwar nan sai dai wanda bai da hankali to ma dai ga wani labarin da daga shi ma ya bi jirginmu da gwamnatin tarayya ta najeriya aka rarraba shinkafa har buhu 444 da 400 a cikin jihohi guda 36 hada babbi na tarayya abuja kana gane kamar wannan yunkurin da gwamnatin tarayya take ta yi tana yi ne domin a kara sauƙaƙa ma al'umma duba ganin yadda al'umman najeriya wanda farashin kayayyakin abinci yana ƙara ta'azzara kenan gwamnatin tarayya najeriya yanzu ƙoƙarin ta kawai tana yi domin ta sauƙaƙa ma talakawa kenan ko to gwamnati tana yi ne don ta sauƙaƙa ma talakawa amma a wani gefen kuma za ka gani za ka tsaya kai la'akari da shi shine gwamnati tana yi ba wai don komai bane take yi saboda tana yi ne saboda hankalin mutane ya kwanta kada mutane su yi tunanin kaga kamar yanzu yadda ake maganin cewa zanga-zanga zai faru a najeriya wanda kowa yanzu ya kawo ya to gwamnati ya kamata a ce dama ai ta dinga tallafa ma al'umma ta irin wannan gefen saboda mai irin wa'annan tsananin da ake shiga na mawuyacin hali wanda ba tare da taimakon ita gwamnatin ba dole ne al'umma su shiga cikin tashi hankali hmm. amma kuma abin da za ka yi la'akari da shi shine ita gwamnati tana kokari tana fitowa tana badawa muna ji a baki cewa an fito an bada hmm. amma kuma ai bai isa inda ya kamata to mu ba mu sani ba ta wani hanya ne yake bi ita wannan gwamnatin ta fito ta bada wannan abun ya kamata a ce ta fito a bada da ita to kamar ai yanzu kana ga wani shawara ko kuma wani mataki ne ta gwamnati ya kamata ta bi don ganin shi wannan a shinkafa da za a raba ya kai ga mutanen da ya dace to ai abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi shine duk inda ta ba da abu ta tabbatar da cewa a cikin wannan jihar nan da ta ba da wannan abun nan ya isa duk inda ake so sannan kuma ta tsaya ta ji kukan ta ba wai za ta tura ba ne a jiyo mata mm. idan har ta ce za ta tura a jiyo mata ai kamar fim ne ai za a iya haɗawa kowa zai iya haɗawa hmm. menene zan iya zan iya zuwa in je in haɗa yan eh, unguwa kawai in je dan rarraba musu abubuwa su fito su nuna cewa eh gashi unguwa ɗaya ce hmm. ba unguwa gaba ɗaya ba ba wai gari gari guda ba unguwa ɗaya kacal hmm. to in har gwamnati za ta dinga bibiya tana jin irin wannan ai akwai jami'an sirri wanda gwamnati za ta iya kafawa nata wanda ta yadda da su wanda kuma ta san da cewa duk abin da ta sasa abin da take bukata to ai ya kamata a ce ta nemi irin wannan jami'a wanda a ko ina kowane faɗin jiha na Najeriya hmm. suna yawo suna zagayawa to in har gwamnati tana kafa irin wa'annan kungiyoyin to in Allah ya ya yadda irin cin hanci da rashawa da ke faruwa a Najeriya sannan da irin ɓata gari wa'anda za a ba su kaya su raba ma al'umma duk su cinye to in Allah ya yadda duk irin wa'annan abubuwan za su raba muna kira da gwamnati duk sanda za ta bada abu to ta tabbatar da cewa abun nan da ta bada ya isa inda ya kamata to masu kallon mu duka duka a nan muka kawo karshen shirin namu na sharhin jaridu da madadin bakon namu sudes musa kamba da ya samu ya halarta mana cikin wannan zaure sai kuma hukumar na gidan talabijin na fara sha kallo sai kuma ni umar salisu ya na shirya na gabatar da shirin da ke cewa huta lafiya thank you